Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyina ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. a cikin shirin mu na safiyar yau litinin 8 ga watan janairun shekara ta 2024 kafin ku ji abubuwan da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai manyan shugabannin majalisar dokokin amurka sun amince da kasafin kuɗin da gwamnatin tarayya za ta kashe a shekarar 2024 'yan takarar shugabancin kasar indonesia sun gudanar da muhawara a karo na biyu a shirye-shiryen babban zaben kasar mai zuwa a yammacin jiya lahadi ne jami'ai a pakistan suka haifar da cikas ga hawa yanar gizo da toshe kafar shafukan sadarwar zamani a kasar baki daya To bayan labaran duniya za ku ji cewa a Najeriya badakalar karkata kudaden ma'aikatar jin kan jama'a zuwa wani asusun banki na ci gaba da janyo ku kuce. To ya kamata a sa dariya a tsaftace duk wani wanda yake da datti a yi waje da shi a nemo nagartattu ingantattun mutane masu tsoron lahira su fiye da kwaɗayin duniya masu kishin kasa fiye da kishin kansu. To sai dai gwamnatin kasar ta bakin ministan watsa labarai ta ce za a ɗauki tsatsauran mataki kan lamarin. ta efcc ta ba da sanarwar cewa ta gayyace ta zo ta yi bayani kuma lalle za ta je ta yi wannan bayani gwamnati ba za ta yarda da kowane irin ah, almuhadana na maganan kudaden jama'a ba da aka ba da ko a aiki ko kuma aka ajiye a ƙarƙashin To za mu kawo muku shirin ciki da gaskiya wanda zai tattauna kan wata fadakalar aure. To amma kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna. Zaba masu sauraron mu barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. a jiya lahadi ne manyan shugabannin majalisar dokokin amurka suka ce sun amince da kasafin kudin da gwamnatin tarayya za ta kashe a shekarar 2024 na dala triliyan 1.6 a wata yarjejeniyar da ta tserar da tsayuwar gwamnati ayyukan gwamnati na dan wani lokaci a wani lokaci a cikin watan da ake ciki cewar kakakin majalisar wakilan amurka mike johnson johnson wanda dan jam'iyyar republican ne ya bayyana cikin wata wasiƙa da ya aikewa majalisar dokokin cewa gagarumin adadin ya haɗa hada da dala biliyan 886 da zai je ga bangaren tsaro sai dala biliyan 704 na ayyukan da basu shafi tsaro ba tun a watan jiya ne dai kudirin kasafin kudin na tsaro ya samu rattaba hannun shugaba joe biden inda kudirin ya zama doka bayan kare kudirin na yadda za a kashe kudaden a kan tsaro wata sanarwar haɗin gwiwa da shugaban masu rinjaye a majalisar dokoki dan jam'iyyar democrat shark suma da shugaban jam'iyyar democrat ga majalisar wakilai hakim jeffries suka fitar ta ce kudaden da za a kashe na bangarorin da basu shafi tsaron ba za su kula ne da mahimman bangarori kamar na hakkokin tsofaffin ma'aikata da suka manyanta sai sha'anin kiwon lafiya da tallafi akan abinci mai gina jiki daga kudaden da 'yan majalisar republican suka nemi a daddatse. a jiya lahadi ne 'yan takarar shugabancin kasar indonesia suka gudanar da muhawara a karo na biyu kan batutuwan da suka shafi tsaro siyasar shiyoyi da diplomasiyya 'yan takarar da ke burin darewa kujerar shugabancin kasar da tafi kowace ƙasa yawan tsibirin yankunan ruwa a duniya a zaben da za a fafata a ranar 14 ga watan fabrairu sun hada da ministan tsaro prabowo subianto da tsohon gwamnan tsakiyar java ganja pranowo sai tsohon gwamnan jakarta ernest Beswandin. kusan mutanen kasar miliyan 205 ne suka cancanci kada kuri'a a zaben da zai samar da wanda zai gaji shugaba joko widodo bayan kammala wa'adin mulkin sa wato na shekaru goma subiyanto wanda ke gaba-gaba a takarar ya bayyana cewa idan aka zaɓe shi zai yi hubasa wajen ganin ɗorewar kyakkyawar hulɗa da manyan ƙasashen duniya bisa tsarin hulɗa da ƙasashen waje na ƙasar ta indonesia wanda bai amince da zaɓar ko kuma zama ɗan kore ga kowace ƙasa ba. a jiya lahadi 'yan sandan isra'ila suka bude wuta kan wasu da aka zarga da afkawa da mota kan wani shingen binciken ababen hawa a yammacin kogin jordan tare da mummunan harbi na wata karamar yarinya ba falastiniya da ke cikin wata mota da ke hannun riga da motar cewar 'yan sanda da jami'an kiwon lafiya an dai harbe waɗanda ake zargin su biyu yayin da wani matashin jami'in ɗan sanda ya samu ɗan rauni lamarin da ya faru a yammacin jiya lahadi ya faru ne sawo'i bayan kisan mutane tara a tashin hankali a yankunan yahudawa 'yan wuri zauna da ke fama da karuwar tashe-tashen hankula tun bayan barkewar yakin da isra'ila ta kaddamar akan hamas a ranar bakwai ga watan oktoban bara To nan ba da jimawa ba Hauwa za ta sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu. To amma kafin nan tun bayan bayyanar umarnin da ministar jin kan jama'a ta najeriya beta edu ta baiwa babban akanta janar na kasar kan tura wasu kudaden ma'aikatar har naira miliyan 585 zuwa asusun wani mutum wato zuwa asusun wani mutum masu fashin baki suka soma kiraye-kirayen gwamnati da ta dauki mataki a yayin da ayyukan almundahanar kudaden gwamnati ke kara ta'azzara a kasar a bangaren mata da a kullum suke korafin rashin ba su dama a mukaman gwamnati suna ganin wannan halayya da ma eh, wato ta ministar da ma wadda ta gada na iya janyo musu bakin jini daga abuja ga rahoton madina dauda Wasu ƙungiyoyi masu rajin kare haƙƙin 'yan ƙasa irin su Huriwa a ƙarƙashin shugabancin Emmanuel Onwubiko da NAFGAD a ƙarƙashin Akingunola Omoniyi suna ta sato kasa katsi kan cewa ya kamata a sallami duk waɗanda wannan batu na cire kuɗi daga asusun ma'aikatar kula da agaji da walwalar jama'a da ministar ma'aikatar Beta Edu ta ba da umarnin a yi sannan shugaba Tinubu ya hanzarta tuɓa matan daga mukamansu. Wannan yasa mata suka tofa albarkacin bakinsu suna cewa sunana hajiya sarta sa'a musa DG, mata zalla ta northwest game da maganganun da ake ta yi na ba mata mukamai ana ta samun matsaloli a gwamnatance duk inda aka ce dan siyasa wanda ya san ciwon al'umma ya san damuwar al'umma to babban kalubalen da ake samu shine matan da ake ba mukaman ake zargin su kullum a ce mata kaza matan nan a tsaurara bincike ba mu hana a yi bincike ba amma wani abin da ake ta zargi gaskiya ba haka yake ba kawai dan rashin yawan mu ne shi yasa kowa ya maido hankalin shi akan mu ita ma yar gwagwarmayar ganin an ba wa mata yanci hajiya mariya ibrahim baba ta yi tsokaci cewa to ni da gaskiya fi sabilillahi kai mutum wurin shari'a in an zarge shi ko an zarge ta da cin kuɗin gwamnati in dai ba za a kai gaban shari'a a tabbatar a yi bincike a tabbatar a hukunta mutum in ba hukunci ba shikenan haka za mu ci tafiya ka razube. abubuwa duk sun ko komai ya lalace saboda haka fi sabilillahi ni ina ba gwamnati shawara gwamnatin nan na Bola Ahmed Tinubu in dai da gaske yake yi yana so ya yaƙi cin hanci da rashawa da almundahara da meto lokaci yayi da zai fara nuna aikinsa a yanzu ya fito kiri-kiri waɗannan mata da suke rike da wannan madafun iko da aka zarge su a tabbatar an kai su inda ya kamata a bincike su a tabbatar in sun yi wa'annan laifuffukan a hukunta su kuma a kwace kuɗin wannan zai taimaka wajen hana wasu da in sun hau su ma za su yi abin da wa'annan suka yi. Wai menene shari'a ta tanadarwa wanda ya aikata irin wannan laifin tambayar kenan da na yi wa barista mai nasara kogo Ibrahim Umar. sashi na goma sha biyar sakin sashi na biyar na tsarin mulkin Najeriya ya ɗora wajibci a kan kowane jami'in gwamnati tun daga shugaban ƙasa zuwa ministoci har zuwa ga masinja ya ɗora wajibci a kansu cewa dole ne su yaƙi cin hanci da rashawa kuma su yaƙi amfani da kujera domin gina kai. Na biyu kuma kuma tsarin mulkin najeriya sashe na 21 da 23 da 24 sun dora wajibci na kokarin gina da'a ta rike gaskiya da rikon amana duk irin waɗannan abubuwa idan shugaba bola tinubu da gaske yake yi to ya kamata a sa rariya a tsaftace duk wani wanda yake da datti a yi waje da shi a nemo nagartattu ingantattun mutane masu tsoron lahirarsu su fiye da kwaɗayin duniya masu kishin ƙasa fiye da kishin kansu a nemo irin waɗannan muzakkarin mutanen a basu ƙasar nan to sai dai mai magana da yawun ofishin akanta janar na ƙasa bawa makwa ya ce akanta bata bi umarnin biyan kuɗaɗen a wani asusu na daban ba lokacin da akanta janar ta karbi wasiƙa daga wajen minista na humanitarian affairs dr beta edu tana umarninta ta biya wannan kuɗin zuwa wayansu account sai ta gaya mata cewa ƙa'idan wannan kuɗin ba a kan tanjara yake ba za a biya ne daga ministry nata saboda haka kuma ta ba ta shawara kar ta biya zuwa account na wani sai dai account ɗin mutanen da za su amfana daga abin da aka ƙayyade so ba ta biya ba because ba a biya daga ofis din akanta general so ta bi ka'idan accounting yadda yake ne abin jira a gani shine irin matakan da shugaban kasa bola ahmed tinubu zai dauka na ganin an warware zare da abawa a wannan batun madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya To a gaida Madina Dauda kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC yanzu ga hawa ta dawo da karashin labaran duniya. yammacin jiya lahadi ne jami'ai a pakistan suka haifar da cikas ga hawa yanar gizo da tushe kafar shafukan sadarwar zamani a kasar baki daya a daidai lokacin da jam'iyyar ɗauraren tsohon firaministan ƙasar imran khan ke kaddamar da gangamin fitar da manufofi da tara kudadenta da kafafen sadarwar zamani a shirye-shiryen zaben da ake shirin gudanarwa a wata mai zuwa an shirya gudanar da babban gangamin a ƙasa baki ɗaya da niyyar tsallake shingen da gwamnati ta gitta na ganin ta dakile taron jam'iyyar ta tahrik al-insaf ko pti wata kuri'ar jin ra'ayin jama'a da aka kada ta nuna cewa jam'iyyar ita ce mafi karfi a fagen siyasar kasar yayin da tsohon firaministan kasar imran khan ya kasance mafi farin jini net blogs mai zaman kanta da ke sa ido da kuma ci gaban hakokin kafofin sadarwar zamani da tsaron su da ma yadda ake gudanar da su da jami'an pti sun tabbatar da tsaikon a tashin farko da ma lokacin da ake gudanar da taron gangamin akan shafukan yanar gizo. a jiya lahadi wata majiyar tsaron iraki ta ce an kashe mayakan kungiyar haɗaka ta hassal alshabi su biyu a yayin wani hari da kungiyar fafutuka kafa kasar musulunci ta is ta ɗauki alhakin kai shi sanarwar da kungiyar ta hasha ta fitar wadda kafar yatsa labaran ƙasar ta iraki ta yada ta bayyana cewa mayakan biyu sun kwanta dama ne bayan raunuka da suka samu sakamakon mai da martani ga harin bangaren mayakan jihadi na is a yammacin asabar a yankin salahuddin da ke arewacin bagdad chad wata majiyar tsaro da ta yi magana da kafar afp da ta nemi a ya ta tabbatar da adadin waɗanda suka rasa rayukansu ta kuma ce mayakan na is sun kai hari ne akan wani karamin ofishin soji da ke yankin alzarka a bangaren arewa a daren asabar hashed alshabi dai wata haɗaka ce da ke goyon bayan wani bangare na tsohuwar rundunar sojin iran da a yanzu ta haɗe da rundunar sojin ƙasar. Hawa Sharif kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. kamar yadda kuka ji a rahotonmu na farko dangane da batun badakalar ma'aikatar kudade wato ma'aikatar madakalar kudaden na ministan jin kan jama'a ta najeriya inda ta bada umarnin turawa a wani asusun banki mallakar wani mutum na tuntuɓi ministan watsa labarai na najeriya muhammad idris wanda ya fitar da sanarwar cewa gwamnati ta sha alwashin bin diddigin lamarin tare da hukunta duk wani da aka kama da aikata laifi. To, dalili shine ana ta yawo da kafafen yada labaru musamman ma ta kafofin wato social media cewa lalle an yi mun hadana da wa'annan kuɗi kuɗaɗe na jama'a. To, duk da dai ba a riga an kai ga hujja ba akan al'amarin. abun ya damu gwamnati lalle ne kuma a sa baki a yi magana saboda haka ne shugaban kasa ya ba da umarnin lalle a je a binciken wannan al'amari a kai ga magadashin gasken magana saboda a san babban mataki da za a ɗauka saboda ita gwamnati ba ta da irin wannan al'amari ba kawo yanzu waɗanne irin matakai kenan za a ce an ɗauka dangane da shi wannan batun to yanzu um, ita gwamnati tana nan ta kafa uh, wato bincike da za a yi akan wannan al'amari in ka dubi wannan sanarwa da aka fitar an nuna cewa uh, wato gwamnatin tarayya ya kafa uh, cewa lalle ne a je a yi bincike a gano wannan magana da ake ta yadawa shin yaya magana take idan kuma an samu kowane ne aka samu hannunsa a ciki to lalle dole hukuma ta yi ta aikin ta ta ta ta mataki akan koma wane ne wannan al'amari na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da binciken wata badakala a wannan ma'aikatar wadda ake zargin tsohuwar minista a wannan wurin sadiya umar faruk da aikatawa wadda ta kunshi kusan biliyoyin naira ya ake ciki dangane da wannan batu eh to kamar da kace ka san ka ce ana zargi ne to yanzu haka idan ka sani a yi ma'aikatan binciken wato ta efcc ta ba da sanarwar cewa ta gayyace ta zo ta yi bayani kuma lalle za ta je ta yi wannan bayani kafin a yi wannan bayani gwamnati ba za ta ce komai ba akan wannan tukunna sai an tabbatar da menene makadusin wato gaskiya wani al'amari amma dai abinda gwamnati ke son ta nuna shine ita gwamnati ba za ta yarda da kowane irin almuhadana na maganan kudaden jama'a ba da aka ba da ko a yi aiki ko kuma aka ajiye a ƙarƙashin su wato mutane 'yan najeriya da dama suna ganin cewa kamar har yanzu hukumomi ba su nuna kamar da gaske suke a yaƙi da cin hanci da rashawa ba a la'akari da irin zarge-zarge har na fita hankali da ake samu na baya-bayan nan shine gwamnan babban bankin najeriya wanda aka ce kwamitin bincike ya gabatar da rahoton bincikensa wanda ya nuna cewa ya zabtare ko kuma ya yi almanda ko kuma ya buɗe wasu asusun ɗaruruwan asusun ajiya na banki waɗanda ba bisa ka'ida aƙida ba da dai sauransu waɗanda kuma suka kunshi makudan kuɗaɗe shin menene gwamnati take yi don ganin cewa watakila ta musanta waɗannan zarge-zargen na cewa wannan ana yi ne kawai dai kamar yadda aka yi tun sannan ba ka koma jin komai ba me ake ciki ba a zuwa ana yi wa 'yan najeriya bayani eh to ka san shi wato malam murtala irin wannan bincike yana da wuyar sha'ani kwarai da gaske kuma ya kamata ne a tsaya a yi bincike saboda kada a shiga haƙƙin kowa gaskiya ne an zargin shi wannan babban eh, wato gwamnan babban bankin najeriya kuma har an tsare shi idan ka ya dan a hannun hukuma kuma sun tatsi manganu da bayanai da yawa daga hannunsa to dole ne a je a tace wannan magana a tabbatar da wannan magana ga gaske ta sannan in haka ne kuma a gabatar da shi eh, a gaban kotu ba zai yiwu ba mutum ya rika ɗaukar irin wannan kuɗaɗe ya tafi da su kawai a ce an kyale shi kawai tafi free falo ai ba zai yiwu ba inda ana sa ai haka ai da ba a misali aka aka kama shi ba kuma aka tsare shi na tsawon lokaci dan a yi gudanar da wannan bincike ba Muhammad Idris kenan ministan watsa labarai na Najeriya za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawar a shirin mu na hantsi kuma kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma 1625 da kuma 31 ko da yaushe ake so kuma za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma gasar filo hashim da shirin ciki da gaskiya. jama'a salamu alaikum masu raro barkan mu da shirin ciki da gaskiyar har kullum kan bukarin take haƙƙin dan adam A yau shirin zai duba dambarwa aure tsakanin wasu ma'aurata Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfil Lahashin Gumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai duba ɗaya daga labarin da ke faruwa a gidaje tsakanin maza da mata da kan gagara sulhuntawa daga waliyayi. Kuma sai an yi da gaske dattawa ko malaman addini kan iya shiga tsakani. irin wannan ya sa kotunan shiya ke cike da ƙararrakin neman raba aure inda wani lokacin akan ce a yi sulhu amma ƙarshe sai lamarin ya ƙara rikicewa wata mata mai suna hadiza lawan da ke aure a kifi jihar nasarawa ta tunkari wannan shiri don buƙatar gudanar da bincike da zai kai ga raba ta da mijinta don ta ce tana da yaƙinin ba alheri a zaman hadiza ta ce auren dangi aka yi mata na mijinta duk da dama ta taɓa aure gabanin nan amma sai ya zama akwai cin zarafi da ya kai ga mutuwa auren. Kwatsam ta ce aka sake dawo da auren ba da izininta ba, kuma abin da ya fi damunta shine yanayin ƙwayoyin halitta da kan sa haihuwar yara marasa lafiya wato genotype, inda har wani ɗanta mai laulayi ya mutu a bayanta. Farko dai salo ne na fito gidan mijina na farko na yi aure a Jos. To da aure na ya ƙare sai na dawo gida ina zaune. Da na dawo gida ina zaune sai ya gani ya ce to shi zai aura shi yayan na a nan kefi kenan eh a kefi bayan na gama zawarci na na canja sai na dawo kefi to shi ne ya ce shi kuma zai aure ni to aka yi magana ne da farko gaskiya su iyayen su ma basu da suka ce dan bai fi karfin gidan shi ba ba zan iya auren shi ba to abin da ya yi Allah da ya riga kaddara sai aka yi dai auren da aka yi kuma aure ko daɗewa ba a yi ba aka dinga samun matsaloli matsaloli daban-daban daban-daban na zo na samu ciki na farko na haifi yarinya mace to bayan na haifi yarinya mace muna nan muna nan sai auren ya ƙare da auren ya ƙare kuma can na koma abuja gurin kakanni na ina zaune sai kuma suka sake ce ai tun da na zauna har yanzu na kai shekara uku ban yi aure ba bari a mai da wannan auren sai kuwa na yadda ban ki ba suka ɗaura na zauna ba tare da an sanar da ni ba fa na bi umarnin na zauna to bayan an yi hakan kuma sai ana nan ana nan kwana biyu yarinya ashe tana da lalura na sikila da aka je asibiti aka gane tana da shi sai ya ce to yanzu abin da za a yi ni in je in yi family plan in ban yi family plan ba shi fa ba zai kara zaman aure da ni ba sai ni kuma na ce to ba zan yi family plan din nan ba sai dai a rabu gaskiyan magana kenan da na gane shi na ce ni ba zan yi family plan ba sai dai a rabu sai ya ce min to in dai ba za a family plan ba sai dai a rabu na ce mishi tabbas sai dai a rabu sai kira yayin shi guda biyu ya ce gashi gashi abin da ke tafiya to a wannan zaman ne ana shari'a sai ya kawo takarda saki ya zo ya bayar da shi ya ƙi kanuwan mahaifiyarmu ta karɓi takarda sai ta ce ba za ta karɓa ba ya miƙa ma ƙanina wanda muke uba ɗaya sai shi ya karɓi takarda ya sake ni saki ɗaya to a haka muke har yanzu na yanzu shi ma ɗin da wajen shekara uku kenan ban yi wani auren ba ina zaune saboda matsalolin da na fuskanta a gidan nan auren ma yana bani tsoro gaskiya tsakani da Allah to shi ne sai yanzu kuma ina zaune kawai sai aka ce wai akwai zama da za a yi muka je gidan shiyayen namu muka zauna ana zaune sai ce ba wani magana ba ne magana ne akan Sanu da hadiza Sanu da hadiza eh sai ya ce mahaifiyarsa ta ce ba umarni ta bar ba kuma neman yadda take yi ba a mai da auren mu kana ji ko ina ji to a mai da auren nan sai zan yi magana sai ce a'a baya bukatan magana na na ce to na ce amma duk da baka bukatar magana na sai na yi magana saboda akan wannan jinin namu da ya zo shi shine fa musabbabin rabuwar auren nan shine suka sake koma suka mai da auren nan mhm. Wato da yanzu akwai saki biyu a tsakanin ku da shi ke Yawwa akwai saki biyu. Eh saura dama ɗaya nan ta saura. Yawwa to ka ji kenan. To yanzu akan ni na ce ban yadda ba an zauna an yi zama na ce ban yadda ba sun ce duk da aka sai na zauna an yi zama na ce ban yadda ba. Mijin Hadiza mai suna Salihu wanda direba ne a jami'ar Nasarawa na da wasu matan biyu baya ga Hadiza kuma ya ce zai iya amincewa ya rabu da ita. Amma matsalar mahaifiyarsa ce ta ce ko naman jikinsa Hadiza ke ci su ci gaba da zama haka nan. Abin da ya faru Hadiza dai da mahaifiyanta da mahaifiyana uwa ɗaya uba ɗaya. Hadiza ta rabu da mijinta ta zo da ciki wata ɗaya muka nuna matafakin shigo gidan nan da ciki kuma mai gidanki ya sani ta ce ya sani har Allah ya sa ta yi watanni takwas tare da mu har ta haifi yaro har muka sa mishi suna Abdulrazak. Hmm. mahaifin yaron nan bai taba zuwa kofar gidan nan ba sanda wa'ana ya ji a zuciyar shi kan wannan bayan Allah ta dole eh, wato ma'ana mijinta na baya Uh, kafin su eh. aure uh, ya su eh. ta tana da ciki kenan kamar na wata daya. Eh, to muka shigo dai cikin ne ce to tunda Allah ya sa mana ta wahala da wa'ansu mu je ki je wajen wannan mai gida naki ki kai mishi yaro aka ce a'a ai je mai ta juna yake tunda zai ga dan taron shawurin ta wa'ana ya nemi mai inda zai gan shi ya je har wajen uwan shi a Jos sai ya ce eh, shi ya san da ciki kuma wa'ana ya sa ma yaro suna kawai aka sa ma yaro suna yanzu yaro yana da shekara wajen goma sha biyar ke. a to abun ne ya faru yanzu shekara goma sha biyar. ina gaya maka ke to sai sai wa'ana ya ce min to tun da gashi ni na ce ina son ta to me zai hana tun da muna son juna ba za mu aka yi aure muka samu juna biyu da ita aka sanya mayaniya amina. Hmm. To, na ta nemi izini na za ta tafi ƙauye gaisuwa a basa sai na mata izini na bata kuɗin mota sai zazzabi ya zo mayaniyar mai zafi sai na ɗauka na kai university na asibitin university da na kai asibitin university sai aka kwantar da yaniya sai aka ce ai yaniya sikusel ne ah, ne ce sikusel ne ce to sai na zo sai na dauki rago na wanda aka taya 90,000 sai na sayar ma 70,000 na treatment ɗin yaniya sai na buga mata waya na ce ta fa yarinya ba ta samu lalura ba muna asibiti ta zo sai su iyayen su likitoci suka ce min suna son ganinta sun bukaci ganinta na ce to suna fa son ganinki ta zo sai ta gashe mu a asibiti muna tare da uwar gidanta sai na ce mata to sun ce farso an su yi da ke akan laluran da ya sami yana makar an sun ce kar a fara sa jini ba da ga laluran da ya taso sai suka tambaye ni me jonathan ina sai na ce musa muna asibiti kuma ai maganan tambayi jonathan bai so ba sai dai ku sake test ya eh, gwada yawa saboda ku tabbatar da abin da ke faruwa sai hmm. da san ba za ta yi test ba sai na nuna mata bacin rai na ce mata ah, yanzu kin fi son mu ta wahala ne akan abin da Allah ya hore mana nan ana nema abin da za mu sake ci gaba da wahalan asibiti sai ta sam in maganan wani tas ne da ba zai ba da aihuwa yanzu ta sa hannu na ce to shi kenan bismillah muka sake samun ɗa namiji aka same shi suna yakubu zazzabin shi taso mun kama hanya zuwa asibiti mun je mun ga likita mun zo benjana son sayan magani a bayan ta a yaron Allah ya mishi rasuwa. Hadiza ta yi yunkurin kwashe kayanta daga gidan Salihu amma ya tare kofa ya hana. inda limamin da ya kulla tare da sake ɗaura auren malam abubakar sa'id ke cewa in lamarin ya ta'azzara sai dai a tafi kotu ko manyan malamai su yanke hukunci. Lokacin da shi suka rabu da matan shi rabuwa na farko mun zo ɗaura aure a masallacinmu yayansa malam Muhammad Bello ya kawo mini magana akan cewa za a ɗaura auren 'yansa tare da ɗaura auren ƙaninsa. a lokacin ne aka mayar da wannan auren da ya rabu tsakanin shi da wancan matan a wannan lokacin na muka aure to wanda na san cewa an dawo da auren bayan ƙarin aure na san wannan wannan ya nuna kamar sau nawa wato wannan shine auren ƙarshe da aka yi kenan wanda ake wannan jariyar eh to malam nasir abin da sani ba ni abin da kawai na sani shine da shi malam bello ya zo muka zo magana daura auren yar rasa yace daura auren guda biyu ne da kuma na kanesa shine malam salu zai mayar da matarsa da suka taba rabuwa a baya muka ce alhamdulillah aka mayar da auren nan a lokacin ta abinda na sani kenan amma rabuwan sau nawa aka yi ya aka yi wallahu alam ban san wannan ba ita matar hadiza na cewa wannan auren da aka daura matsayinta na ta zama bazawara kenan misali Eh, kamar ba ta goyi bayan wannan auren ba shin tana da wani yanci a shari'ance da za ta iya ɗaukar mataki ta ce ba ta yadda a sake mai da aurenta ba a kan lokacin da aka mai da auren an mayar da auren ne ba tare da izinta ko yardanta ba eh abinda ta faɗa abinda ake tunani kenan ko abinda ta faɗi kenan abinda ta faɗa kenan eh to kaga duka wannan kuma tunda tana da waliyai su wali ai lokacin da za a ɗaura auren ai ba an ɗaura auren ne ba waliyanta ba waliyanta ne suka ba da aurenta kuma sun gaya mana cewa da yaddanta da komai sai da muka tambaye su sharuɗa da komai na ingancin auren da suka tabbatar da komai sa naka daura wannan aure kaga waliyan da suna sun tabbatar da cewa da yadda sun tunda sun komai kaga mu dole akan akan waliyan muka sani ai ba ruwan mu da in an zo daura aure a ce a kira mata ke kin yadda a kira mazaura ke kin yadda wurin daura aure ba malamai ba su ruwan da wannan da kuma shugabanni waliyi shi ne tabbatar da haka kuma waliyi ya tabbatar da haka kaga kenan abin da muka dogara da shi kenan maganan waliyin aure shi aka sani ai tun da annabi ce waliyi shi ne zai yi magana ko akan magana wanda zai aurar da ita ba ita ba ai mu ba mu da ita shi waliyi muka sani wallahi lafiya Masu raro sai a biyo mu shirin mako mai zuwa domin jin karshen wannan takaddama tare da fatan samar da maslaha tsakanin waɗannan ma'aurata kuma ɗan uwan juna. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma Nasiru Adamu Hikaya da ya taimaka wajen kamu wannan shiri. Ni da Hashin Gumal ke cewa muka sace lafiya. To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. a jiya lahadi manyan shugabannin majalisar dokokin amurka suka amince da kasafin kuɗin da gwamnatin tarayya za ta kashe a shekarar 2024 na dala triliyan 1.6 a wata yarjejeniyar da ta tserar da tsayuwar ayyukan gwamnati na dan wani lokaci a wani lokaci a cikin watan da muke ciki cewar kakakin majalisar wakilan amurka mike johnson johnson wanda dan jam'iyyar republican ne ya bayyana cikin wata wasiƙa da ya aikewa majalisar dokokin cewa gagarumin adadin ya haɗa da dala biliyan 800 1986 da zai je ga bangaren tsaro sai dala biliyan 704 na ayyukan da ba su shafi tsaro ba. a jiya lahadin ne 'yan takarar shugabancin kasar indonesia suka gudanar da muhawara a karo na biyu kan batutuwan da suka shafi tsaro siyasar shiyoyi da diflomasiyya 'yan takarar da ke burin ɗarewa kujerar shugabancin ƙasar da tafi kowace ƙasa yawan tsibirai da ke yankunan ruwa a duniya a zaben da za a fafata a ranar 14 ga watan fabrairu sun hada da ministan tsaro prabowo subianto da tsohon gwamnan tsakiyar java ganjar pranowo sai tsohon gwamnan jakarta ernest biswandin To masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai can an jima da karfe 8 na safe agogon Najeriya za a ji mu da wasu sababbin shirye-shirye. yanzu a madadin hawa sharif da ta taya ne gabatar da shirin sai kuma dadi balawe da ya tsara shirin ya kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yau ni murtala wato injiniyan mu na yau mr charleston ni murtala faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.